gano mai kwan kaza baya hana a yanka ta na gano fuka-fukin kaza baya hana a yanka ta cin yadda kaza ba zai hana a yanka ba na gano me ya faru abin da ya faru matan gidana ne ya cika shi ne na ce da bako kullum bin sanin ke a kwashe masannan a kwashe masannan ya kiya shi ne da kudin shi a hannuna shi ne sai na nemo mai wasan masayan kuɗi sannan mai kuɗi ya zo ya ce da ni in ba shi kuɗi na ce da shi dan Allah ya min haƙuri sai ƙarshen wata ya kiya ya ce shi bai yarda ba shi ne ya kawo ni nan aka tsare ni kuma wallahi ka ita ne a gidan bakon shi kaɗe ya fi kowa zuwa ban ɗakin nan ya shiga sau uku sau hudu sau biyar nawa ne kuɗin dubu ɗaya da ɗari biyar ne ya kuke da shi bakon nan ne jikana ne wallahi a ranar bakon shi ya cika matsan nan a rana sai ya zagaya. Dakata, Kin san abin da sa kika ga ne muke wannan tambaya. Eh. Mu ba masu so ba komai muke so a kawo nan ba. Kin gane? A rubuta. A basu. Magana ta wuce. Na gode. Ko ba ga. Hau a daidaita. Allah ka albarka. Allah ya albarka, Chansan. Me yake damun ka ne ba ku? ce za ka yi amfani da uniform ɗinka ya zama damar da za ka ciwo kowa mutunci wannan ba daidai ba ne ba allah ma zai tambaye ka me kai ka ka ɗauko kakarka ka zo ka tsare ta ka sa ta a cikin sai saboda naira dubu ɗaya da ɗari me dubu ɗaya da ɗari biyar me kai da arias ɗinka ga a yi haƙuri <clears throat> amma dan yi wani hanzari ba gudu ba shine ne lokacin da na zo zan karɓi aikin nan sai da na tsaya gaban mutane na yi rantsuwa ta zan kare wa ɗan adam hakkinsa kuma sai da na sa hannu na ran taɓa hannu kan ba sani ba sabo ina ganin wannan yana yanayi da na tauna tsakuwa ne saboda duk ayan gari ta ji tsoro in na biya mata gobe ma sai ta ƙara gaskiya ne na yadda da wannan hikima da ka yi amma tsohuwa kamar wannan daga yau kar a sake sata a cikin sel ko tsoho duk wanda cikinsa ya rauni ba daidai ba ne ba kuma yana sanar da kai cewa na biya dubu ɗaya da ɗari biyar din saboda haka na kashe magana ka gane ko saboda haka ba Allah ka je ka bata haƙuri gida kakar ka ce ba masu shekaru irin waɗannan kun suke mutum ma addu'a ai ya ya ya ya guda ka je don ka bata wani katse mana ina jin ka sufeta bako haka ban gane ba a to sai ka gane a hankali to ya na ga ɗari biyar na san ban haka muka ba amma kuma ni ma ban haka muka da zuciyata ba yi fa muka da kai za ka ɗau dubu ɗari biyar ka bani dubu ɗaya in kuma aka yi haka ai sai zan ban yawa ni sai ka ɗaure ni ni sai ka ɗaure ni kai min haka bayan ba haka muka da kai ba to ai ni wannan in haka ne ai da na sani ma da ban kai ta caji ofis ɗin ba tunda ni ba riba da na yi haƙuri na bari sai ƙarshen watan to kawo sai a ƙarshen watan sai ka karba a to kaga ni fa kakata na ɗaure kuma na san cewa a nan zan je in biɗi manufata ta nan zan bi in samu mafita don ko abinci ba zan samu a yau da gobe da jibi ba tana kan dokin zuciya to ni kuma sai ka cuce ni to in kana ganin akwai matsala ka kawo sai ka je gunta karɓa ƙarshen wata gaskiya ni ba ka an kuma shiga hakina an kuma ci zarafi na an ci mutunci na in dai kuma haka ake aikin dan sanda wallahi kai dai shi yasa ma kake amo kada wallahi an kawai kai hakuri ka kada gaskiya dai baka min adalci ba su fita ba ko gaskiya gaskiya amma ba komai ba komai in dai haka ne aiki gaskiya ni an zalunce ni ka zalunce ni amma ba komai ba komai ba ni da yadda na iya sa'a ka ɗaya a cikin 'yan sandan da muke kwana mu tashi ni ni daya ne ba na shan barasa da 500 din ma ba ka samunta kuma da baka karba ba da na hada ka da kwama eh, saboda kaza baya da a yanka ta haka to ho na gano mai kwan kaza baya hana a yanka ta na gano fuka-fukin kaza baya hana a yanka ta tun da kaza ba zai hana a yanka ba na gano kaza ka an mutane masu ciwon kafa hmm, kankan ina wuni <laughs> lafiya lau na gajiya ba gajiya an wuni lafiya to lafiya kaka allah ya hutu zuciyarki wannan al'amari da ya faru ya faru ba kuma mu da ta cewa hmm? dakata hmm. rashin mutunci ne irin wanda ka iya ka yi mu ka biya bukatar kan dubu ɗaya da ɗari biyar. kaka wannan al'amari da ya faru ni ban yanke wannan hukunci don na tozarta ki ba na yanke wannan hukunci ne saboda kare mutuncin ƙasa da kuma tauna tsakuwa ni ce tsakuwa. a ni na san ce miki tsakuwa to me kake nufi kare mutuncin ƙasa kare mutuncin ƙasa da kuma kare haƙƙin ɗan adam da kuma cika umarni hmm, ka yi daidai tunda ka shiga aiki don ka kare haƙƙin ƙasarka ka yi daidai idan ka yi don allah haka ake so idan kuma ka yi don wata manufa to kai da allah ina nufin kin tsine mun kenan a ni ban tsine maka ba idan na tsine maka na san abin da za ka zama gaba <laughs> ai ban san abin da za ka zama eh, na da ke hange wai hange samu <laughs> abincin ne yi <laughs> eh, za ka samu za ka samu abinci tunda a gidan na yi ne ai dole in dafa abinci in baka kaci ni baiwarka ko

salihu ai yau har gobe gobe alhaji ya ka zauna a nan ina jiran ka shigo cikin mai magana eh to gaskiya ne na dan buga waya ne a wasu wurare eh lafiya dai alhaji akwai matsala fa na me kuma magana wannan jami'in tsaron ne fa yau ya dawo gidan nan ayyo Allah yau da ka fita ayyo Allah ayyo Allah ya sake zuwa cikin gida ya sa cikin gida shigo ko kuwa a'a bai shigo bayan yaro ya aiko yana waje ko Eh. hai wayo Allah ya kuka da shi ka san me alaji kawai na fuskanci kawai kuɗi yake so Nau kika bashi na bashi dubu goma to shi haka za mu ta yi da shi kenan cewa fai bai ma yadda da kai ba kawai shi ya lura ma akwai mugayen kwayoyi a cikin gidan nan ka san abin da za a yi me zai hana ba za ka kawo kuɗi ba akwai wata yan bori da na sani kawai ta zo ta yi abubuwan da za ta yi a cikin gidan nan a tsayar da wayannan abubuwan gaba ɗaya kawai. Mai maganin gargajiya tana magani sosai? Sosai take magani. Ta, ta, yanzu kuɗin da ke bashi nawa ne kika ce? Dubu goma na bashi. To, kin kyauta mana haka nake son mace. da abin da zai dami mijinta ta yi mashi magani. Ka san kuma yanzu idan ba mu yi wannan abin ba, zai taɓa siyasar kafa. Dama 'yan adawa suna nan suna jira. Maganan ki gaskiya ne. Haka ne. lallai kin kyauta mani wannan goma da kika ce zan nan kama ki ya zama ashirin yawa alhaji haka ake so kuma wancan abin da ke na san kina son ki zama kai ma ki zama first lady sai ma sai abin da kika ce za mu tafi ni da wannan in ji ne ta sai ban kasan kowa ba ne ba kun ja ba gasa mm. abin da ina so kaga nan kuri ko kaga nan ba ko mm. akwai yara da suke muzuga wannan farya kun suna sha mm. za ka ga mutum ya sha sha sha bakin sakamakon salansa fu fu fu muna tuna nan kai dan jimai ne can idan mun je mun same su wasu su fita nan wasu su fita nan gurin sai mu musu kawanya sai mu kama su mu bi ma mun ishin su fito lafiya oga fito lafiya oga oga ka ga wannan yaro ko wannan yaro an je kalan bal ko an yi dare from where this night from where daga ina kake ne da wannan dare haka daga ina ne what is it wrong this this night eh? from where to from where duk kun kun matse min haƙarƙari na na attacking na na attacking na attacking to it's police officer attacking police officer to attacking give me back give me back you you kudin ba a'a sauke ta a hankali amma dai a matsayin ku na jami'an tsaro ya da aka ganni ai a tambayan waye ni kuma daga ina nake ko who are you from where na'am who are you from where to ya cikin taimakon Allah ni bako ne yes from where to ni yes ni daga Maiduguri ne ah! shigowa ta kenan mm. mun zo aiki zamu yi daga nan zuwa in gari ya waye eh, za mu shiga aikin da zamu ah. wai waye ogan ne yo na na oga oga kwa yana kudu yana kudu yana kudu oga yana kudu yana kudu a kudu yana ah, ah, obisa wannan wannan sandan ba su ce gaskiya ba Allah ne. Ya ina zai zo? Ya ka ne ko kuma ne ta da shi. Ya taho? Oh my game mu. oga. Mallam my game mu. Mu muka ga abin da muka gani. Me ko gani oga? Mu muka ga abin da muka gani. Gudun faffalaki haka. Ina jin aikin nan alhamdulillah abin da aka samu an samu. Abin da mun samu alhamdulillah. Mu dai za mu yi ritaya. Yawa oga. Za yi ritaya. Me zafi? Irin ritaya oga. To. na ne shugaban kasa? Oga, oga wannan. A'a, to kuma dan kun ga wani abu ran kai daɗe me abin cewa za ka ajiye aiki? in ka ajiye aiki ni na shiga uku saboda me saboda bani da mai sa mulle saboda ciki ne muka fito ni yaron ka ne Ah? kuma yanka ce ba zan aje aiki ba a ba za ka ajiye ba ranka ya dade gaskiya <coughs> abin da eh, za a yi mm. sa mm. da rani da kai za mu cire kaf gobe za mu cire bel gobe mm. enforceable shikenan enforceable to me izafi haka to me amfanin aikin Pancho. Pancho. Pancho. karatu Ake bawa. Wannan bai da hankali. A gidan ku? ai a gidan mu ba dan sanda sai ni kadai. Ka zama banza. To kai kadai zaka mutu abun ne. Kana kuma cikin a ƙasa za za abun ne ka. Eh, eh, za ku ritaya. maka? sa wannan ba shi da hankali ina jin sai ka zo zan wuya gobe gobe kuma sa kai a ah, yalla bai me yake faruwa haka na saba ganin ka da kaya kana zuwa da su kana da waya me ya faru dalili ne ai ka san dalili ne yake sa mutum ya cire kaya ya sa su a cikin leda ya ta yawo da su to ni ma irin hikiman nai me ya faru to ka ga mun ma a ah, in <laughs> ba hakan ne ba sai a kama mai kamawa kamawa me yake faruwa a ah, ba ba abin da ya dami ka bane ya kai saboda kaza saboda kaza haka oke mi kawo zai ce ki kamo gibi kamo shi kamo shi kamo shi kamo shi na aida Allahu Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi cikin sai aikin ta kai na za a fara sai aikin ma ta kai na za a fara sai aikin ma ta ban san ma ta kai na zai fara suwaye suka shigo suwaye yanzu muka muka su da ni ne yaya ni ne ne haka yaya karka hau mun nan ka hau mun gurin nan sauko san maka bayani na dai hau sai ne ki sauko ne ka na hau sai ne ki sauko ki sauko na dai hau sai ne ki sauko eh masha nan nan wannan na mai Allah kenan ne kana ji wannan ɗan ƙanwata ne ta mai duguri tallan maganin gargajiya ne ya kawo shi garin nan kuma shi ne kake ta wannan rashin hankalin irin na gargajiya ba na gargajiya <laughs> shi ne fa shi ne kawo ka ce haka na wai kadda shi ne dan naki da ke gaya mun dan sanda shi ne malam shi ne eh? an taɓa dan sanda ba salo ne wannan ni na sai da shi wannan su ne jiya dare da shigo na na yi makuwa ai na gamu da su suna aiki ba sani ba sabo kenan ah, kai da na sako eh, a ah, kamar ni kawai kamar ni kawai kamar ni kamar ni bari a ah! mun mutum a inda ka ganshi mun a inda ka ganshi ba shi ba shi kawai ba shi to yanzu ba za ka sauko a sauko miki mai kaji dan uwanka ne me zan tsina na miki wani ai eh, ba ni ba ni ni kamar ni kamar da kawai bari mutum inda ka ganshi kamar eh, mutum inda ka ganshi kamar inda ka ganshi kawai kamar inda ka inda ka

har da shi na gani shi da abokansa suna aiki eh. na shaida shi kai wannan yaro eh. abin da zai sa ki gaban yi mai rigur da shi ba wallahi ba a bakka inda aka ka hmm. bari a sama hannu ah! Allah dan sama. Ah! Hmm? Bako ka daina yin haka dan Allah bako. To haka fa dake fama da shi. Ni yanzu da Allah ya kawo min. Na gode wa Allah. A ah, ni dai yanzu zama, Sai shirya fita. To tallan magani ai kara abin da ya kamu kara eh. mu shiga mu fare. To to shikenan to. To ba komai amma in ka dawo eh, akwai magana. To ba komai. Eh. Ni zan shirya in fita abin da ya kani. <laughs> Eh, ai tun jawa nake gaya ke cewa akwai abin da ya kani. Ni ma aiki rana zan. Aiki rana. Mm, mm, zan je na tuwo wani ya san basir cikinsa yana motsi ko kuma ka rika hutu a cikin sirkai ko cikin abokai ba tare da ka shirya ba to ga magani mai magani ne na ya tattaki tun daga maiduguri garin garin da ake karanta qur'ani mai girma birnin ilimi na zo wannan gari domin in taimaki jama'a ina wanda yake fama da basir cikinsa yana ya, yana yamutsa masa kamar mutanen sun sa abin ko kuma ka ji babu shiri kana cikin sarkai ko abokai kana kana kana hutawa ina wanda sanyi ya dama sanyi wanda yake kashe dukkanin wani bangare na jiki to ga magani a yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karɓi maganin nan a jarraba idan muka bar wannan waje to ba fa lalle ne kuma mu sake dawowa ba barka da yamma wani magani ah, akwai maganin sanyi ne eh akwai maganin sanyi yawwa bari a miƙa maka ga wannan magani wannan saiwa saiwa ce ta tsakiyar kan dutse ka yi ƙoƙari wannan saiwa ka nemi irin roban nan da ake sai da ruwa a ciki babbar ka sa wannan saiwa ka zuba mata ruwa idan ta kwana ka mai da wannan ruwa ruwan shanka albarkar annabi za ka rubu da sanyi kai da sanyi sai dai sanyin asuba kai da sanyi sai dai sanyi a buta yawwa a bauchi dubu ɗaya da ɗari biyar ake bani akan wannan magani amma wannan gari na kano garin manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan wata na maulidi sai abin da allah ya bayar da abin sadaka da ka bayar zamu karba wanda ka san ni a ba zai iya allah ya musu albarka allah ya musu albarka za mu yi gaba akwai wanda sanyi yake damunsa akwai wanda yake kuma maganin mun an sha ba fa a gudawa maganin mu idan aka sha ba a shiga cikin wani yanayi mutum ya rika cewa ina ma na karɓi lambar wayar wannan mai maganin magani ne zaka sha shi ba ɗaci ba bauri ba amami ba iskanci a ciki Allah ba mu sa'a <laughs> Allah ba mu sa'a yawwa Allah ya kawo mu mai magani ne tattaki na yi kuma wannan gari domin in ba da tawo gudunmuwa ina wanda basir ya dama ina wanda basir ya sa cikinsa yake ƙara ka ji cikinka yana ƙara kamar tsohon rais ina wanda za ka ji cikinka idan ya yamutse yana sa ka gudawa to wannan magani namu idan Allah ya sa aka jarabta shi magani ne wanda ba a gudawa magani ne wanda ba zai hana ka zaman kasuwa ba a jarraba wannan magani na basir basir koda yana tsiro kai basir koda yana zazzagowa kaga ya zazzago kamar kwan fitila to in Allah ya da wannan magani ana shan shi aka yi amfani da shi albarkan manzan Allah za a samu sauki ina wanda sanyi ya dama kar ka ji kunyar karɓar magani na idan na tafi ba lalle ne in ƙara dawowa ba duk wanda ya san yana da matsala ta magani to ga magani an zo da shi kuma cikin sauki idan na je wani garin da tsada na ce sai da wannan magani amma a wannan gari abin sadaka kawai komai kankantarsa za a ɗauka a bayar sanyi kowane irin sanyi ne idan sanyi ya shekara 170 a jikinka in Allah su da yau zan baka magani zai fita basir ko kowane irin basir ne ina basir ka san akwai basir din da idan ya in ya matsa maka to za a ga yana daddara maka kaba tafin kaba ka yana yayyagewa a ɗauka faso ne basir ne to muna da maganinsa ina wanda za a gan an mai aski tsakiyar kansa gashi baya fitowa da wurin da ka ji haka za a gashi ya fita sanyi ne yake damun mutum ga maganin sanyi mun zo da shi cikin kuɗi kankani kar ka kalli abin da zaka bayar ka yi imani da Allah ka yi imani da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yara idan iyayen ku sai muku magani ba ku sai magani ku sha magani yawwa zaman duniyar nan sai da magani zaman duniya yawa maganin basir to bayan maganin basir zan hada maka da wani magani na lura ɗan kano mai na damun ka yawwa kaga wannan shi za ka jika maganin sanyi ne kaga wannan da ɗan kano ma da sauran nan na wannan zamanin baƙiƙirin da shi da roɗin-roɗin fari a jikinsa to wannan maganin wannan sauran ne musamman kai da naga kana amfani da roba ko da rana za ta take wani abu zai faru da roba za ta narkewa to in Allah ya sa da babu abin zai ta ka Allah ba shayi ake sha ko a koko wa shi maganin ana sha a shayi maganin sanyi kenan ana sha a ruwa zalla maganin sanyi kenan amma idan maganin basir ne to ka nemi kunu ko ko ko ka san ko ko ko to a sha da shi aka ce tuka ake kuma wani sa'i Ban Allah ko aiko ka kai ne. Ya ina maka bayani kana ta mun tuma tuma ne. Ai damu na yake shi sa. A to dan yana damun ka ka sha magani na gaya ma. Wannan magani da na baka magani ɗari ba ɗaya ke yake wannan magani. Eh, saboda kaza baya hana a yanka ta haka to ho na gano mai kwan kaza baya hana a yanka ta na gano fuka-fukin kaza baya hana a yanka ta cin yadda ka <laughs> Hey! maca tukun tum tum tum tum maca da da da da da da da kur hai ha ha jam jam jam jam pun tum tum pada karaga jam pasu su su shu madara da dam dam dum dum hayya hayya hayya sha bum bum bum bum bum bum dap dap oh dap dap jẹun bọ́ọ̀lù náà bọ́ọ̀lù bọ́ọ̀lù bọ́ọ̀lù bọ́ọ̀lù bọ́ọ̀lù bọ́ọ̀lù ha ha ha ha ha ha. <laughs> ba ma son mu ƙara ganinsa a cikin gidan nan. Ba ma son mu ƙara ganinsa a cikin gidan nan ba ma son jami'an tsaro a cikin gidan nan. Idan muka sake ganin jami'an tsaro a cikin gidan nan. <laughs> Matsatsaku zai tsokale musu idanuwansu. Da ainihin alluran gidan dujjan. <laughs> bam bam bam bam bam jump jump jump jump jump jump jump jump ha, bau bau bau bau bau mun gama aikinmu za mu ainihin wucewa <laughs> akwai aljani a cikin gidan nan na ba shi saƙo zai zauna a ainihin ƙofar gidanka da abin da kake so zai maka shi Da abin da kake so zai maka shi magani zai zauna a gidan a waje zai zauna amma yana tare da kai duk abin da kake so zai maka shi aiki ya gamu zan ɗauki abin ɗana ƙara jam jam jam jam kuru duddugu ha ha ha sai kayan aljanu nan wuri na ba yawa kawai ka kawo su za su yi amfani za ta iya maneji da su to to na gode ai mata godiya bara in kana ta gode miki ki kamar wannan hanya ai ba karami ba ne eh ba sai ta sake dawowa ba shi ko aljini ya zama shi waje ya shiga gidan nan amma akwai bayani mujimi ba zai ki huda ba shi dan halakko mai kai mai ba za ya manta ba hali na khairi ko akasin in ku kai duba ku shuka kairi in ya fito ku je ku girba na ba ku satara amsa da hankali ku salo

kai duba ku shuka kai in ya fito ku je ku girba na ba ku satara amsa da hankali ku salura mm, saboda kaza aka ce baya hana a yanka ta komai nisan gari wani na gaban sakimanta gyara halin ku zalunci ku daina yi kwata aikin ku mai kyau ne kar ku sa a zo a goranta